Bismillahir Rahmanir Rahim. Babi na arba'in. Ya dafa kahon zuciyar shi saboda wani irin musifaffan harbawa da ya ji ta da azabar ƙarfi. Ya salam, shi ne abin da ya iya faɗa a cikin zuciyarsa. Yayin da Riyam Nisra kuwa ya zauna a ƙasa a gaban shi tare da sa hannun shi duka biyu ya tallafa fuskarsa. Kana ya zuba wa Rayyan ɗin idanu kamar mai kallon madubi ko TV. Shi kuwa Rayyan wani irin sakewa ya ji jijiyoyin kanshi zuwa zuciyarsa suna yi. suna ba da sautin ras ras yayin da duk ƙofofin gargasar jikinsa suka fara amsa amma muryar baiwar Allah nan yayin da can wurin mami ma haka abin yake don tuni ita wasu hawaye na ke tsiyayo mata yayin da take jin zuciyarta na yi mata wani irin duka cikin ranta idanuwanta ta ce maɗo ya jikin naka idanuwan sai ya ɗan limshe cikin kuma jin wani sabon bugun zuciya ya ce mami jiki da sauki alhamdulillahi Nisra kuwa da ke gefe wasu irin zafafan hawaye ne suka zubo daga cikin idanuwansa, wanda suka fi kama da hawayen farin ciki. Yayin da shi kwarai ya numi da kan shi ya jingine, jikin kujerar yana mai amsar saƙon da jijiyoyin jikinsa suke bashi. Cikin kasala kuma ya motsa lips ɗinsa tare da cewa, Amin mami ya faɗi hakan ne kuma saboda addu'ar da mamin ta yi masa. Mami kuwa idanuwanta ta limshe. cikin kuma danna abin da take ji ya yi tsaye a cikin zuciyarta ta so mai mishi addu'ar samun lafiya tare da sa mishi albarka sai kuma ta ɗaura da cewa ina ramadan cikin sake numfashi rayyan ɗin ya ce ya tafi wurin aiki daga can ɓangaren mami kuwa kai ta jinjina tare da soma tambayar shi akan sauran ahalin gidan nasu shi kuwa rayyan duk yadda yake jin matsinsa na canzawa amma a natsa yake ba ta amsa kana kuma cikin girmamawa kamar da wasa kuwa Shi da mamu sai da suka yi maganar mintuna shida kana suka yi sallama. Bayan ya zara wayar akan kunnensa ne kuma ya miƙa wa Riyam Nisra. Cikin sauri kuwa Riyam ya karɓi wayar tare da miƙewa tsaye. Da rai ce koma ɗakin Ramadan. Ganin fitar Riyam ɗin ne kuma ya sa Riyam jingina kansa da jikin kujera tare da rinsa idanuwan shi. A sanye kuma cikin tausasshiyar muryarsa yake faɗin. Ya ilahi ya mujibbat da'awat ya salaha. su ne abin da yake faɗa yana mai jin tamkar kanshi zai juye abubuwa da yawa ke yi masa yawo a cikin tunaninsa maudona ya maimaita kalmar da ya tsaya mai a rai don sai yake jin tamkar ya taɓa jinta idanuwan shi ya buɗe kana a hankali ya ce to ko dai babu mauɗin da nake ji ne yasa in ji kamar na san kalmar a da can baya sauran girgiza kan shi tare da sa haƙoransa ya ci da ɗinsa Sage kuma ya fada dogon nazari wanda hakan ya sa ya gaza ci gaba da aikin da yake sanyi. A can falon kuwa Cike da mamaki Jannat ta zuba wayar ta ido take amsawa. Jannat ba kiran ki ake yi ba ki amsa mana. Mami ta fada tana kallon ta cikin kulawa. Jannat din kuwa cikin yanayin nazari ta ce, "Mami nan ban ba suna ban san waye bane." Ta ida maganar tana jawo wayar jin da ta yi sako ya shigo mata. To ki amsa mana, ai zaki ji waye ne, cewar mami. Jannat ɗin kuwa kai ta ɗago daga duba saƙon tare da cewa, La ashe ma Antitija ce. Ganin kiran ya kuma shigowa ne ya sa ta amsa kiran. Tare da kare wayar a kunne. Da sauri ta ce, Abba kai ne? Gyara zama ba da ta kabar ya tare da cewa, E, ni ne dai Jannat. Na fahimci dadin ke yana iya zargar waya ta da abin diddiginta ne ya sa na kira ki da wayar Khadija. Cikin gamsuwa ta ce, Ayya dadi na. Miƙewa mami ta ta bar wurin saboda ta bar ta ta dan sake. Ta sake dinkuwa ganin maman ta tafi cikin natsuwa ta ce abba ya labarin su dadin ya mam. Ta yi ina ya Aziz na. Da sauri ya ce me ruwanki da su. Shiru ta cikin sanyin jiki ta mike ta nufi falonta. Shi ko baris ta kabar cikin kulawa ya ce kina lafiya ko? Lafiya lau alhamdulillah abba ta bashi amsa tana zama. Gaba ɗaya jiya ke ne ta tunawa da sanyin nan ki kula da kanki sosai kin san irin wannan sanyin ƙarshen hunturin ya fi miki illa da ta da ciwon ki. kiyaye shan ruwan sanyi da AC sannan kike rufe windows ɗinki duka saboda hazo kin ji ko cikin natsuwa ta ce to abba jiyowa ya kalli Dijat da ke ta sanya bata wayar sai magana da Jannat ɗin kawai da kan shi daga kallonta tare da cewa gidan naku duk lafiya ko gyara labulen wundan da ke kusa da ita ta yi kana a hankali ta ce uhm shine dai bai da lafiya tun ran juma'a wai ciwon cikinsa ya tashi sai ka gani abba kamar zai mata fa ta kara maganar cikin ɗan nuna tausayawa Abba Kabiru kuwa da sauri ya ce subhanallah Rayyan ɗan? Kai ta gyaɗa kamar tana gaban shi sai kuma ta ɗaura da cewa imamin sana ta kuka da baba maudu Inna lillahi Jannat me yasa baki gaya min ba? Cikin sanyi ta ce Abba na manta ne. Cikin fada ce Jannat ki manta ciwo da lafiyar mijinki. Kada ki sake yin haka kul kin ji ko? Cikin biyayya ta ce to Abba. Baris ta kabar ɗin kuwa Dan gyara zaman sai tare da cewa. Insha Allah da yamma zan zo. Akwai wani abu da yake bukata ne? Kai janna ɗin ta jinjina, kana cikin sanyin murya ta ce, A'a abba, babu abin da nake bukata. To shi kenan sai na zo, daga haka suka yi sallama. Bayan ya katsa wayar ne kuma ta mike tare da fitowa waje suka shiga kicin da mami. Da yamma misalin karfe biyar da rabi na yamma, abba da barista kabar din suka shigo a jere. Kasancewar shigowar baristan ya samu abban a wurin Baba Mauɗa ne, su ne kuma ya sa mami yin murmushi fuska a sake ta ce, Sannu da zuwa barista, shi ɗin ma barista kamar ɗin murmushi yayi Kana cikin mutuntaka ya yau yau na hajiya fatan na same ku lafiya ya mai jiki. Lafiya kalau barista jiki kuma alhamdulillah idan yana ta samun sauƙi ya iyalan. Masha Allah iyalai alhamdulillah. Ya faɗa a daidai lokacin da yake zama akan kujera. Yayin da ita ko mami jiyawa ta kai tsaye tana faɗakin Jannat tana cewa, Jannat ga ki ya zo. Jin abin da mamin ke faɗa ne ya sa tunan da ke zaune saurin miƙe tsaye. Tare da nufo falon tana gyara mayafin doguwar rigar jikinta. Murmushi mami ta yi tare da juyowa ta nufa falon ita ko ta rufa mata baya. Suna fitowa ta nufa kusa da abban tana murmushi. Abba sannu da zuwa ta ce tana zama a gefen shi. Yayin da ta hango abban Rayyan kuma yana haurawa sama. Mami kuwa dining area ta nufa gorar ruwar sanyi da na nutri milk ta sa a ɗan madaidaicin tire da kwaf. Kana akan santa tabul ɗin da ke gaban shi ta yi tire tare da zama bisa kujera. Sannu barista bismillah ga ruwa. Ta faɗa a cikin kulawa. So na gode barista kabir ya amsa tare da ɗaukar ruwar ya ɗan sha kaɗan. Jiyo alamar ana saukowa ne kuma isa ma mai da kallonta ga stage ɗin. Ganin kuma Rayyan ne yake tahowa a hankali yana sanye da wata tattausar jallabiya baka mai masifar sheƙi. Irin mai guntun hannu ne jallabiyar. Gabanta kuma ta sama an ƙawata su da aninaye. Abba na biye da shi a baya. Sosai ya ɗan rame duk da jallabiya ce a jikinsa, kuwa amma ramarsa ta ɗan fito. Sai wani irin fari da ya yayin da satin shi yake ɗan hargitsi Cikin jin daɗi mami ta ce, Alhamdulillah, lallai yau kam jiki da sauƙi, tunda har na zai sauko kasa Jin haka ne ya sa ta kabar juyowa ya kalli gefen daman shi ganin Rayyan ne da yadda yake tafiya a kasalance. Alamun ba isasshen ƙarfi a jikinsa ya sa shi cewa Aya Alhaji da ka bar shi ai idan ya so ni sai na haura in gan gaskiya ya jiki. Daidai lokacin kuma suka iso kan step ɗin ƙarshe. Cikin yanayin gajiya da mai da numfashi ya zame ya zauna kan step na biyu tare da jingina kansa da jikin ƙarafunan gefe da gefen step ɗin. Cikin limshe ido ya ce abba na gaji. Ya kara maganar yana kallon tsakiyar falon. Ita ko Jannat jin muryar ne da kuma abin da mami da abban ta suka faɗa ne, ya sa ta ɗago kanta tare da ware manyan idanuwanta Ta kalli hanyar saukowar wanda yanzu kusan satin ta uku a gidan, amma ba ta taɓa zuwa ko kusa da wurin ba. Ido cikin ido suka yi da shi, wanda hakan ya sa ta yi maza ta yi ƙasa da kanta. Tare da limshe idanuwanta, tabbas ya rame sosai. Fuskar shi ta yi wani irin haske. Sajen shi ya hargitse kaɗan alamar babu isasshen karfin jiki da natsuwar lafiya. Dip, dip, dip, haka ta bugun zuciyar tana harbawa. Shi kuwa fuskar shi ya tsuke tare da yin maganar zuci. ido dole mana a barka ka haura sama tun daga ka ubana ka san da ka ganni ka karanta duk bai ishe ka ba ai sai ka ga makwanci na ya ja dan gajeren tsaki cikin bakinsa mami ko cikin jin daɗi ta ce sannu ko babana kai ya gyaɗa mata cikin sanyin jiki abba ko gefen shi ɗan ratsa tare da cewa to huta sai ka ƙara ko kai ya kuma gyaɗawa barista kabir ko ya gyara zaman sa yi tare da cewa rayyan ya jikin naka Da sauri ya ce alhamdulillah ni na ma warke. Murmushi ba Arista ya yi domin ya gane cewar har yanzu Dr. Yan bai yarda da shi ba, asali ma zarginsa yake yi. Cikin kulawa ya ce masha Allah haka ake so. Allah ya ƙara lafiya da ƙarfin jiki. A takaice ya ce amin. Shi ko Abba Rayyan da Mami cikin jin daɗi suka ce amin amin barista mun gode matuƙa Allah ya bar zumunci. Amin ya ce yana mai kallon Jannat da ta sunkuyar da kanta ƙasa. Tana wasa da wayar hannunta. Miƙewa tsaye ya yi tare da cewa, To Alhaji bari in wuce gida Allah ya ƙara sauƙi. Miƙewa shi ma Abba ya yi tare da cewa, Amin amin barista mun gode sosai. Daga nan suka bata tare. Suna fita ita ma Janna ta miƙe ta nufi ɗakinta. Da wani irin masifaffen kallo Rayyan ya bi ta da shi. Kallon da ya fi kama da harara. Mami kuwa shi ɗin ta zuba wa ido, jin ana kallonsa ne kuma ya sa ya ɗan juyo ya kalli mami. Ganin yadda ta tsare shi da ido ne ya sa shi koma fuskarsa. tare da miƙewa ya dawo kan doguwar kujera a hankali ya kwanta tare da ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya kana ya ce ma riyan fa numfashi ta sauke tare da ca ya tafi yi mana cefane shi da hali kai ya gyaɗa tare da fuskantar tv ita kuwa janna tana shiga fat wanka ta tare da alwala kana ta fito don magaraba ta gabato a falon kuma a tare da madan daryam nisira da abba suka shigo gaba ɗayansu riƙe da manyan ledoji kicin suka wuce kasancewar kayan miya ne yasa duk suka dire su a nan kana da suka je suka yi alwala shi ko rayyan dama ya koma ɗakinsa don yin wanka ba zai iya zuwa masallaci ba dan dan haurowar da yi duk jikinsa rawa yake yi haka yasa yi sallah a ɗakinsa su kuma suka wuce masallacin ba su dawo ba sai da suka yi isha'i a haka dai rayyan ya ji jinyar dan motsawa kaɗan da ciwon cikinsa ya yi cikin ikon allah cikin mako ɗaya ya samu lafiya sosai yanzu ƙarfin jikinsa ya dawo Yau Monday har asibiti ya je, sai dai san bakinsa ba daɗi, shi yasa bai iya cin abinci. Jannat kuma ba ta wani ganin sa bare wata magana ta haɗa su. A can sashen Alhaji Idi Sale Dakata kuwa, duk yadda barista kabar ya zaci takun yayin nasa ya wuce sa. Hakan yasa ya tsananta matakan irin bin diddigin da taimakon su Baba Ado da Ashiru. Duk yadda ya so gano ainihin zuciyar yayin nashi ya gaza ganewa, ya Aziz ko sosai ya shiga tashin hankali. wanda sai da ya jinyar ciwon da tashin hankalin ya sakar masa mam da abdul kuwa gaba ɗaya gidan ya juye musu domin abin ya musu yawa ga dadi da hawan jininsa ke yawan tashi bine-bine ciwon kan aita an taɓa asibiti a can tashar arewa 24 kuwa gaba ɗaya aisha lawar da an tafa ziyari suleiman da hajiya rabi'a da ma sauran ma'aikatan hankalinsu ya yi matukar tashi da jin labarin bacewar jannat musamman salman da gaba ɗaya ya gigice ya ɗimauce don abin ya dake zuciyarsa sosai Hakan ya sa ko aiki yanzu ya daina zuwa don shi a zaton sa. A kan shirinsa aka sace ta, sai yake ganin shi ne next target ɗin masatan. Ganin tashin hankalin da yake ciki ne kuma ya sa MD neman barista kabir ya yi mishi bayani. Dole ya zo har gidansa shi da MD nan suka yi mishi duk bayanin abin da ke faruwa. To alhamdulillahi ya samu natsuwa sai dai kuma ya shiga rudani. Nan MD ya gyara zaman shi tare da cewa yanzu dai sai ka kwantar da hankalinka ka fara zuwa aiki. Da sauri ya ce to ni da waye za mu yi aikin. Cikin sauke numfashi MD ya ce yanzu za mu ba wa Asiya rikon ƙwaryar shirin zuwa lokacin da komai zai daidaita. Cikin tarin rudani ya ce to ita Jannat fa. Da sauri barista Kabir ya ce kada ka damu da maganar Jannat komai zai daidaita da izinin Ubangiji. A hankali ya ce to Allah ya yarda. Amin amin suka ce kana suka sallame shi suka tafi. A gajiye ya dawo cikin gidan ko yanzu fitowarsa kenan daga cikin mota. Yayin da Usman PA ke rike da marfin motar. Cikin kulawa ya ce sannu Kanshi kawai ya gyaɗa kana ya raba ta gefen Usman ya wuce. Shi kuwa Usman bin shi a rike da jakar laptop ɗinsa da ɗayan wayarsa, sai wasu files da ke hannunsa. A hankali ya kalli Baba Maudu da ke yi masa ya jiki. Fuska ya ɗan sake tare da cewa jiki da sauki Baba Maudu. Masha Allah, Allah ya ƙara sauki. Amin amin ya tare da wucewa. PA na biye da shi a baya. Wa alaikis mami ta ce lokacin da suka shigo tare da sallama a bakinsu. Masha Allah baba na sannu da dawowa ya ofis. Mamin ta kuma faɗa. Shi kuwa iya numfashi ya ɗan fesa tare da cewa alhamdulillah mami. Jiyowa sai ta kalli fi'i e da ke gaida ta tare da ijiye kayan ubangidan nasa a gefenta. Lafiya lau Usman ya umma da jiki. Mami ta amsa masa tana ɗan murmushi. Jiki da sauki ta ce ma in gaida ke. Ya faɗa yana kallon Rayyan ɗin da ya nufi dining area. Kai ya ɗan jiyo tare da cewa riyan fa na san Ramadan kan mun bar shi a asibiti. Riyam yana sama yana yi masa gyare-gyare. Murmushi Usman ya tare da cewa to wai sai yaushe zai koma ne? Yanzu fa ya fi wata ɗaya da zuwa har ya shiga na biyu kuma ban ga yana wani aikin ba. Da sauli ya karli Riyam Nasara da ke saukowa yana cewa to PA ko dai ko ta ta kai ne wai dan Allah ma me na tare maka ne. Na fa gara tun a jirgi ba so na kake yi ba. To yawo na zo ko kana da magana i'i e, e, da maganar yana turo baki. Dariya sosai fie yayi domin dama akwai 'yar tsama a tsakaninsu. su. Cikin dariya ce a'a ni kuma in kore ka to a kaina kake ne? Cikin taɓa bakinsa da salon 'yan samarin tiktok da suka fi kama da na 'yan daudi ya ce, to waye sani? Marmashi Usman ya kuma yi tare da cewa, mami ni bari in wuce gida. To ka gaida umma ko Usman, insha Allah za ta je ya ba ta amsa. har ya je bakin kofar fita kuma ya jiyo tare da cewar ya misira next week fa za mu wuce china don haka ka shirya mu sauke ka a kasar ku ya kara maganar cikin tsokana shi kwari riyam nasira murmushi ya tare da cewa ayya to don allah ka bari in zame wa hamarayyan pn sa mu tafi tare dariya usman ya kana ya juya ya fita shi dai da tarayyan bai kula su ba ma shi kuma riyam nasara system ɗin da wayar ya dauka ya koma sama da su Mami kuwa shiru ta ta kasa kunnen a can kicin don ta san Jannat na ciki. Ta ga kuma rayyan ya nufi can. A hankali ya sako kafar sa kan step ɗin dining area. Kamshin da yake jin ya ɗan shaƙa ba tare da tunanin komai ba ya kutsa kai cikin kicin ɗin. Ita kuwa Jannat da ke tsaye miyar taushe da ban shanu take haɗawa. Yayin da ta mai da gaba ɗaya nutsuwar ta ga aikin da take yi ɗin. Wanda hakan ya sa ita san ba ta ma lura da shi ba. Shi kuwa Rayyan yana shigowa cikin kicin ɗin idanuwansa suka sauka akan bayanta. wanda dogon gashin kanta ya sauko har tsakiyar gadon bayanta. Kasancewar kuma Turkish gown ne a jikinta, shi yasa ta yi kyau sosai yau ɗin duk wani ƙuruciya da yarintarta. I mean innocent ɗinta ya bayyana. Kallo ɗaya ya yi mata ya ɗauke kanta tare da taɓa bakinta, ba tare kuma da ya aiwatar da abin da ya shigo da shi cikin kicin ɗin ba, ya juya tare da ficewa. Kai tsaye ya nufa falon abbansa, da sallama a bakinsa ya shiga, gefen abban nasa ya zauna. Bayan sun gaisa ne kuma ya ɗan gyara zaman shi, kana cikin natsuwa ya ce, Abba, batun tafiya ta ce na na gama komai, insha Allah ranar Mande mai zuwa za mu tafi. Cikin zuba mashi ido Abba ya ce, Rayyan ba za a bari ba kuma sai ka ƙara samun lafiyar jikinka. Dan gwantan murmushi Rayyan ɗin ya yi tare da gyara zamansa ya ce, Abba ba komai na ji sauki. ai zan iya zuwa. Kaga in mun je ɗin ma ba daɗewa za mu yi ba. Dudu ba zan fa kwana ashirin ba zuwa da biyar zan dawo. Dan jim abban yayi kana cikin shakka ya ce kai gaskiya ni dai ban gamsu ba. Da sauri ya ce insha Allah abba ba komai ba zan je lafiya na dawo lafiya. Kai abban ya dan jinjina tare da cewa kayan shirin tafiyar ne. Da sauri ya ce ai na gama komai ma ni da Usman za mu je. A karo na barkatai abban ya sauke numfashi tare da cewa to Allah ya kai mu ya kuma bada sa'a. Amin amin ya ce. Jin an fara kiran sallar magariba ne kuma ya sa duk suka miƙe suka yi alwala suka wuce masallaci. Yau Juma'a, bayan an taso sallar Juma'a ne kuma suna zaune a falon suna cin abinci, don duk ba su ci abincin rana ba, saboda gudun kada su makara. A natsa ya turo kofar falon ya shigo tare da sallama a saman lips din shi, yayin da Usman P.A. kuwa ke biye da shi a baya. Riyam Nasara ne ya fara magana ba tare da ya hiɗe ɗan waken da ya sa a bakin shi ba ya ce, Hamarayyan, mami ta ce in gaishe ka da jiki. Cikin alamun gajiya da ɗan yunwa ya gida kai. yana mai kallon mami da Usman da suke gaisawa. Kana mami na sa wa Usman ɗin ɗan wake a plate. Shi kuwa Usman kan shi ya ɗan juyo ya kalli Janna da ke bare da babban kwai. ya barka da yamma. Ƙasa ta ɗanyi da kanta ba tare kuma da ta ɗago ta kalle shi ba. Cikin mutuntawa ta ce barka dai fi'i ya gida. Sai maganan tana ɓare kwan tana sawa a plate ɗin da maman ta turo mata. Kana ta miƙa mishi. Ramadan ko baki ya ɗan buɗe tare da ɗanyen shi shi yaji yace. Kai yajin na da zafi mai anti gara min salad da tumatir da akwai ɗin. Zai ɗan kashe yajin. Ya kare maganar yana turo mata plate ɗin. Murmushi ta yi tare da cewa to sha ruwa kafin nan. Ba musu ya dauki kwaf ɗin ruwa dan suna masifar tsoron yaji. Riyam Nasira ko sai ci yake yana da baki kamar bera a gari. Shi ko rayyar a hankali ya dan muskuta tare da kwaba fuska. Ido mami ta zuba mishi, a hankali ya sa hannun shi ya shafa cikin kana ya ce yunwa. Yin maganar can kasan maƙoshinsa. kai ta jinjina tare da jawo alamar za ta zaba mishi da sauri ya jijjiya kanshi tare da nuna mata ramadan da ke ta can abu sai ka ce timar mayu mutum yana ci yana gigi cewa. aini in na sa wannan a baki na su ma zan yi mami ya yi maganar yana miƙewa tsaye murmushi mai ta ita na janna ɗin ta duka biyu ta haɗe ta ciza saboda ya yi maganar da ƙarfi kuma da gayya hakan ya sa a cikin ranta ta ce uhm, ni dai ba mai ya bace a to Shi fara haurawa sama ya yi tare da cewa mami, please mami abu mai ɗan ruwa-ruwa ba tare da ta kula shi ba ta kalla Jannat tare da cewa ki ci mana Jannat. Da sauri ta jujjuya kanta tare da cewa na koshi mami sai an jima. Jiyowa suka yi suka kalli kofar ɗakin jan ana bubbugawa. Da sauri Riyam Nasara da ke ta hanyar kofar ya miƙe tare da zuwa ya buɗe. Fahimta ne telan mami da ta bawa kayan Jannat. Cikin sauri Riyam Nasara ya sa hannunsa ya amsar masa jaka ɗaya tare da cewa Bismillah shigo ciki. Mami Fahat ne iya eh, maganar yana shigowa. Fahat na biye da shi a baya yana dariya tare da rufe ido. Da sauri mami ta jiyo tana kallon Fahat tare da cewa, "A Allah mai iko alƙawarin tela bai zuwa masallaci." Nan fa a ce min mako biyu har zan ce yayi yawa ma amma nai shiru sai gashi kuma sai yau ka bullo. Dariya mai sauti Fahat din yayi tare da ijiye jakar hannun shi kusa da inda aryam Nasira ya aje na hannunsa. Kan shi ya ɗan shafa tare da zama gaban ta kana a natsaye ce, wallahi aka sai aka zamu zazzabi ne ya da sauri ramadan ya kasa shi da cewa dan Allah kada ka ɗora kanka ciwo fahad kai dai kawai ka yi shiru dariya yi tare da cewa to haji ya buɗe su ki gani mana za sha mamakin kansa da tsarin su. murmushi mami ta yi tare da cewa to jannat tattara plate din nan murmushi jannat ɗin ta tare da fara tattara wurin to mai saurare bari mu dakata anan mu na gaba insha Allah za mu tashi inda muka tsaya